To kamar yadda ka sani shu shugabanninmu na ECOWAS sun naɗa ni mai shiga tsakani cikin wannan al'amari. To mun je Nijar mun fara magana da su kuma abin da suka gaya mana shine muka zo muka gaya ma shi shugaban namu don ya tattauna da 'yan uwansa. Abin da ya ba mu sha'awa daga wannan tafiya an buɗe kofa an fara magana su sojawa sun ce ga lokacin da suke so za su ɗauka kuma kaga wannan ya kawo dalilin da shugabanninmu za su zo su zauna su ce a'a ba mu yadda ba ga abin da za ku yi za a samu haske mana ai ka san kowa kowa zai so ya dan ciza ya ga yadda za a yi in allah da za a samu mafita ba shakka za a samu in Allah ya to uh, ba dai wanda yake so ya wani amfani da wani ƙarfi in Allah ya wannan magana da muke in Allah ya za mu samu mafita